sannan daga cikin soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai san abin da yake so da kuma ladabtuwa da irin ladubbansa alaihi salatu wassalam daga cikin ladubban annabi alaihi a rayuwarsa wato ya raba kansa da abu uku ya raba mutane da abu uku ya raba mutane da abu uku daya annabi sun baya riya na biyu baya yawan surutu alaihi salam na uku tarkuhu ma la ya'ani abinda ba zai masa amfani duniya da lahira ba ruwansa da shi to mai san annabi su zai koyi da shi a wannan sannan mutane ya rabu da su da abu uku daya baya neman al'aurar kowa na biyu baya aibata kowa na uku baya zargin kowa saboda haka wannan ladabi ne mai san annabi sun zai siffanci da wa'annan sannan gidansa fi mihinati ahlihi yana kula da iyalin gidan yanayi musu hidima mutum ya zo a ce wai su dan zamani ya auri 'yar mutane tana amarya ma sai ya zamansa a gida kamar namijin arni da gwarawa muka sani a dawa suna can suna kwado fatin suna gona suna kasuwa suna dago a nan yanzu sai matasa su yi aure yana zaune a gidansa matarsa ce za ta yi ta su masa sukari a gurin dan tebura unguwa ita ce za ta je ta siyo mai ita za ta siyo nama ita za ta cefane ita za ta je ta siyo kosai a nan akwai ladubtawa da ɗabi'un annabi alaihi da yake wa matansa hidima sai an yi kiran sallah ki rubuwa da su ya fita ya kamata mu lura da irin waɗannan abubuwan na annabi alaihi salatu wassalam sannan annabi alaihi salatu wassalamu da cikin aladubbansa da abin da yake ladabtuwa da su baya aibata abinci in yana sha'awa ya cin ba shi sai ya bace ba zai kushe shi ba shi ma mai san annaba su zai ɗabi'antu da irin wannan sannan annaba alasa mai yanke farce ne barin farauta zako-zako baya cikin ɗabi'ar mutane musamman mace a ce da wani ma farce da ake na sana'a wanda aka yi shi ba na mutum ba ɗauka a cicci a sassoka a jiki na ga wani mawaƙi balarabe yana ca da mata ne musu tambaya shin a cikin dabbobi wace dabba ake siffantawa da kyau da ban sha'awa ya ce barewa shin kun taɓa ganin barewa da farce tun da ba taɓa ganin barewa da farce ba to mace in ta sa farce ta fita daga cikin kyawawa ta shiga cikin sahun damusa da kura kaga ba alheri tare da ita to annabi alaihi salamu yana yanke farce alaihi yana shafa turare alaihi salatu wassalam to shi ma mutum sai kokarin shafa turare ko da ranar juma'a ne